يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda aka sani mun saba a dura na irin cewa lahadi a karatunmu da muke gudanarwa muna karanta littafin al'aqidatul wasifiyya ta ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahma amma a ranar da muka yi hutu domin wato ainihin sallah babba an ci karo da mun yi kuskuren wato anin a kuskure a cikin sallah wanda aka yi wato anin sujadar gyaran sallah wannan yasa sa da ce to insha Allah idan mun dawo hutu kafin mu ci gaba da littafin da muka saba yi za a karanta wasu masaloli da suka shafi sujadar mantuwa a sallah don mutum ya zama yana da ilimin yadda zai gyara ko da shi kaɗai haka ta faru da shi saboda ba shi da yawa mai yiwuwa mai masa karatu biyu mu gama mu koma kan littafin da muka saba yi shi littafin wannan da ke hannunmu an kira shi da suna nailul uluwi samun ɗaukaka bi ma'arifati ahkami sujudi sahu a ta dalilin masaniya da hukunce-hukuncen sujadar mantuwa ana samun ɗaukaka a ta dalilin sanin hukunce-hukuncen sujadar mantuwa wanda ya san abubuwan da suke ciki ya iya gyara wato ainihin sallarsa ɗaukaka ta sami shi domin idan sallah ta gyaru ka samu ɗaukaka da matsayi saboda ce mafificiyar ibadu da idan ta gyaru dukkan sauran ibadu ma ubangiji ba zai waiwaye su ba idan kuma ta ɓaci dukan ibadu sun ɓaci saboda haka za mu shiga kai tsaye zuwa ga wannan littafi farko an fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai jin kai da ya shafi kowa da kowa kuma mai jin kai na musamman da yake ne da shi al-muqaddima gabatarwa alhamdulillahi yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah alƙa'ili wanda yake cewa la ya dillu rabbi wa ubangiji na bai kuskure kuma baya mantuwa wanda ta ce aya ta hamsin da biyu cikin suratu taha wal kuma Allah wanda ke cewa wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka baya mantuwa ita kuma wannan aya ita ce aya ta 64 cikin suratu maryam kenan tun daga gabatarwa za mu fahimci wannan littafi ina magana ne akan ayyukan da bayi suke yi domin su suke mantuwa ubangiji baya mantuwa Wasu salatu wasu salamu tsira da aminci su tabbata alal mabu'ufi ga wanda aka aiko shi rahmatan lil alamin ya zama jin kai ga talikai shine manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqa'il wanda yace innama ana basharun mithlukum haƙiƙa ni mutum ne kamaku Da ɓangaren abin da Allah ya gina ni a kai na halayyar ɗan adam kamar kowane ɗan adam ne an sa kamatan sauna ina mantuwa kamar yadda kuma kuke mantuwa fa idza nasitu to idan na manta fa ne ku tunatar da ni alaihi imam al da muslim suka rawaito wannan hadisi a daidai wannan gaba sai ake sanar da mu cewar manzon Allah tira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cikin waɗanda mantuwa ke samu domin shi ma bawa ne daga cikin bayi wa ala alihi wa sahbihi kuma tsira da aminci su tabbata ga iyalansa wa sahbihi da sahabbansa at-tahirina waɗanda suke tsarkaka wa ala jami'i man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin kamar yadda muke roƙon Allah ya tsira da aminci akan gaba ɗayan wanda ya bibiye su su sahabban nan da iyalan manzo da kuma shi kansa manzan bi ihsanin da kyautatawa a addini ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako wa ba'ad bayan haka fa hadha jam'un mutawadi wannan wani dan tattarowa ce wacce take ba komai ba yar tattarowa ce kaɗan da bata taka karata karya ba ya ta'allaku bi babi sujudi sahwi wacce take da dangantaka da alaka da babin sujjadar mantuwa uqaddimuhu ila al-ikhwati al-kiram ina gabatar da shi zuwa ga ƴan uwa masu martaba tashilan lahum dan sauƙaƙa musu ala fahmi masailihi fahimtar mas'alolin sujjadar mantuwa wal amali biha da kuma yin aiki da su wannan mas'aloli da aka fahimta wa sammaituhu kuma na ambaci wannan littafi bi da sunan nailul uluwi samun ɗaukaka bi ma'arifati ahkami sujudi sahwi a ta dalilin samun masaniya ta hukunce-hukuncen sujadar mantuwa hara wannan shine abin da littafin ya kunsa wallaha as'al kuma Allah kaɗai nake roƙa an ni da ya amfane ni wa yamfa al-islam kuma ya amfani musulunci wal na da sauran al'ummar musulmi bihi da wannan littafi innahu waliyu zalika haƙiƙa Allah shine majibincin haka wal qadiru alai wanda kuma yake da cikakken ikon tabbatar da haka wa huwa hasbuna shi muka a matsayin wanda ya isar mana ya ishe mu wa ni'mal wakil ma dalla da mai tsayawa bawa idan aka ce Allah ne وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ƙarshen addu'ar mu shine muna godiya ga Allah Ubangijin talakai a filla ɗan uwanku akan tsarin bin Allah sau da ƙafa abubakar Abbas Ibrahim Kano Nigeria sai farkon littafi sujudus sahau fassarar sujadar mantuwa lugatan a harshen larabci wa shari'ar, da kuma shari'ar musulunci me ake ce wa sujjadar mantuwa a harshen larabci tunda addinin namu ba larabe yaren addinin na larabci ne duk qur'ani da hadisai duk da larabci su ku sai aka ce as-sujudu lugatan fassara sujjada a yaren larabci al-khudu'u ana nufin rasinawa da ƙanƙan da kai in ka ɗauki kanka ba wani ba ga wani in ka risinawa wani ka nuna kai wani ba ne a kansa to ka yi sujjada a harshen larabci fasara abin da suke nufi ke wa judu salati amma in ana nufin sujjada cikin sallah abinda ake nufi da ita uljaba jabhati alal ardi sanya goshi akan ƙasa dora goshi akan ƙasa lillahi ta'ala dan Allah madauki idan ana nufin sujada a sake ba a danganta sujada da ibada sallah ba to rasunawa da kankan da kai shine sujada amma in kana magana sujada a cikin sallah to abin da ake nufi da ita sanya goshi a ƙasa don Allah maɗau. to da shine fassarar da yaren larabci wa sujada wasahau lugatan mantuwa kuwa a harshen larabci tunda sujudu sahwi abu biyu ne suka haɗu suka ba da shi sujjadar mantuwa mun buga magana akan sujjadar da zamu shiga kan mantuwa wasahu lugatan ita kwa mantuwa a yaren larabci abinda ake nufi da ita nisyanu shay'i manta wani abu wal ghaflatu anhu da rabkana game da shi wa dhahabul qalbi anhu da tafiyar zuciya daga kansa ila gairihi zuwa sa idan zuciyarka ta shagaltu da wani abu ta bar wani to wanda ta barin ya zama ta manta da shi wanda ta ne wanda take cikinsa to wannan shi ake cewa mantuwa a yaren larabci wasu fi salati in kuma an ce mantuwa a cikin sallah alghaflatu an shay'in minha abinda ake nufi mutum ya rafkana daga wani abu na cikin sallah wasahu tabi'atun min tabai'il bashariyya ita mantuwa ɗabi'a ce halayya ce daga cikin ɗabi'un mutum daga cikin ɗabi'un mutane duk mutum zaka same shi da halayyar mutum Allah da imu tun san da imu yayi mu da wannan halayyar yayi mu da wannan ɗabi'ar qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace inna ma ana basharun mithluku haƙiƙa ni mutum ne kamar ku an sa kamatan sau ina mantuwa kamar yadda kuke mantawa fa'ida nasitu to idan na manta wani abu fadhakkiruni to ku ta da muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi min hadisi ibni mas'ud kuma hadisin an karɓo shi daga samu annabi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ko da aka ce manzo ya ambata cewar shi kamar mu yake sauran mutane anan ana nufin a ɓangaren abin da ya shafi ɗabi'u na ɗan adam da Allah ya baiwa bawansa ɗan adam manzo ma bai bambanta da sauran 'yan adam ba ina yin mantuwa kamar da kowa yake mantuwa amma in kana maganar cewar daraja da matsayin da Allah ya yi wa annabi to ai ba shi da mahadi. ya yi wa kowane bawa fintinkau a gurin Allah subhanahu wa amma ana maganar halayyar ɗan adam da Allah ya gina shi a kai to shi ma bai saba daga yadda mutane suke ina ciwon kai ina zazzabi yana mura ina bacci ina cin abinci ina tsuguno ina kaza an gane waɗannan halayya da ba sa nuna tawaya ko aibi ga tattare da bawa to manzo ma yana yi abubuwan da suke na aibi ne ba za ka same shi da shi kaga ta nan ya keri sauran 'yan adam na ba shi da wani abu na aibi a tare da shi shi duk abin da zai zama da tawaya bai kamace shi ba bai cancance shi ba shi ba har sauran annabawa ba. to sai aka ce wa sujudu sahwi shar'an sujjadar mantuwa kuma a shari'ance kun ga an dunkule su guri guda kenan da sujjadar da mantuwar ake so a faɗe su a shari'ance tunda da an faɗe su a yaren larabci sai aka ce to sujjadar mantuwa a shari'ance ta ne wasu sujjadu ne guda biyu yasjuduhumal musalli da me sallah yake yin su lillahi ta'ala dan Allah madaukaki yaushe yake yin su ba'a da tamamin salati bayan cikar sallah qabla salam amma kafin a sallame sallah aw ba'dahu ko bayan an sallame sallah a nan guraren guda biyu a nan ne inda ake yin sujjada wato ainihin mantuwa ta gyaran sallah me yasa ake yin ta ce jabari halalin dan wato tsora wani gibi ko dan tsora wata karaya asalin halal a samu wato guri tsakanin wani guri ga abu ga abu a tsakaninsu kuma a samu wato anin gibi abin da bai cika ba yanzu kamar sahu an yi sahu yana cin layi yana cin mutum goma sai mutum biyu su fice daga ciki to inda suka fice din za ka ga ba kowa to shi ake cewa halal shi sa mun zoma a cikin hadisi yake cewa suddul halal ku tattoshe kafa gurin da bai cika ba saboda haka to abin da ake nufi da yin sujadar mantuwa a cikin sallah ana yi ne jabari halalin don dora wani gibi don kawar da wata wato ainihin eh, a ce wato kafa idan maka a same ta bitarki ma'amurin a ta dalilin an bar wani abu da aka yi umarni bihi da yinsa in kamar abin da aka yi umarni da a yi a sallah to sai jawo ka yi gyaran sallah aufi fi ilimin hiyin anhu ko kuma mutum ya aikata abin da aka hana yi sahawan amma bisa mantuwa dona amjin ba da gangan ba kun mai mu sannan sai mutum ya sallama ba da huma bayan yin su sujjadin guda biyu wannan shine fassara abin da ake nufi da sujjadar mantuwa a shari'anci sifatu sujudus sahwi sifar yadda ake yin sujjadar mantuwa wa sifatuhu sifar sujjadar mantuwa kama dallatul ahadithu sahiha kamar yadda ingantattun hadisai suka nunar annahu kasajdatayni fi salah hakika suna kasancewa ne kamar sujjadu biyun sallah da aka saba yi haka su ma ake yin su wa bainahuma jalsatu fasila amma tsakanin sujjadin guda biyu akwai wani zama da ke raba tsakaninsu kaga kenan ba yanzu zaka koyi da kayi ka dago ka koma ba a'a sai kayi zama sannan sai ka koma yukaffiru fi kulli sajdatin me yin sujjada gyaran sallah sujjadar mantuwa da ake ana yi ne ana yin kabbara a duk sujjada da za'a sujjadin guda biyu duk wacce za'a sai an mata kabbara an ce Allahu akbar sannan ayi Wani rafi'i minha kuma ana yin kabbara dan dagowa daga sujjadar kamar yadda kai kabbar tafiya to haka za ka kabbara ba thumma yusallimu ba'dahuma sannan sai wanda yayi su yi sallama bayan gama su sai aka ce a at-tashahhudu ba'da da ba'da yi sahwi bayani ko ƙaruwa akan yin tahiya bayan sujjadubin gyaran sallah sujjadubin da ake yin an yi mantuwa a sallah yaya ana yin sujjada ana yin kai tahiya bayan gama sujjadun guda biyu ko ba a yi zaka ce wa asahhu aqwalil ulama mafi ingancin maganganun malamai fi hadhihi almas'alati game da wannan mas'ala annahu la yutashahhadu haƙiƙa ba a yin tahiya ba a da da sajidatai sahu bayan su waɗannan sujjadu biyu da ake yi na gyaran sallah wanda mantuwa ta jawo za a yi su da adami tubutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda rashin tabbatuwar yin tahiya daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma'tamada man qala bihi haƙiƙa kaɗai waɗanda suka ce za a yi tahiya bayan gama sujjadu biyun gyaran sallah sun dogara ne alama ruwiya akan abin da aka rawaito min hadisin imran na bin daga hadisin da aka karɓo daga sahabin annabi imran dan hussain. hadisin yana cewa annan sallallahu alaihi wa sallama sallabihi haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi sallah tare da sahabbai fasaha sai yayi mantuwa fasaja fasajada sajdatain sai yayi sujjadu guda biyu na gyaran wannan mantuwar thumma tashahhada sannan yayi tahiyya thumma sallama sannan yayi sallama wa huwa shadd sai dai wannan hadisin ware ne la yasihhu bai inganta ba abinda ake cewa hadisi shaq a gurin malaman hadisi shine hadisin da wani marawaicin hadisi ya rawaice shi amma ya saba da wasu waɗanda suka rawaice hadisin suka kuma fi shi yawa da ingancin rike magana ko ƙarfin rike magana to a irin wannan akan ce shi wannan hadisin ya zama shazi abinda bahaushe yake cewa saniyar ware domin ba za a kawo yiwuwar faruwar kuskure a gurin dandazan malamai masu ƙarfin hadda akan a sami wannan kuskuren a ruwayar mutum guda ko mai ƙarfin haddasa ana ga cewa taron mahaddata masu ƙwarin hadda da suka zama adadi da yawa suka zo da magana ko suka rawaci magana iri ɗaya sai ta wani shi ma mahaddaci gangaran ta saba da tasu a kuskurar da shi shi kadai shi ya fi sauki akan a kuskurantar da waɗancan masu yawa an fahimta to irin wannan hadisin sai ake cewa sha to hadisin da ya zo da cewar ana yin tahiya in an gama sujjadar wato gyaran sallah idan an yi manto a cikin sallar to shi hadisi ne sha ma'ana wanda ya rawaice shi ko da ina da karfin a karɓa ruwayarsa ya saba waɗanda suka fi shi yawa da karfin hadda an fahimci bayanin to wannan yasa malamai suka ce mafi ingancin magana ba a yin tahiya idan an gama sujudu bayan gyaran sallah saboda hadisan da suka zo da maganar yin sujudin gyaran sallah birjik ɗinsu ba su zo da a yi tahiya ba ahammiyatu sujudi sahwi mahimmancin da sujadar mantuwa take da shi imam imamu bakr ibn abu bakr ibn al arabi babban limami jagora a addini mai suna abubakar dan arabi al maliki wanda yake dan mazhabar malikiya rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahama ya ce an ahammiyati sujudin sahw game da mahimmancin sujjadar gyaran sallah sai ce ita sujjadar gyaran sallah babun azimun wani babi ne a ilimin addini mai girma fil a cikin wato mas'alolin fahimta ta addinin musulunci ahadithuhu kathira hadisan da suka zo a akan sujjadar mantuwa suna da yawa wa masailuhu mas'alolin da kuma sujudar mansuwa ta kunsa azimatun masu girma ne ko masu yawa wa furu'uhu rassa rassa na hukunce hukuncin sujudar mantuwa mutasha'iba sun fantsama sun rarrabu cikin wato adin littafan addini wa mutashakkiba kuma suna da yawan wato anin har gitso zuciya yayin da aka ce kana cikin sallah kai kuskure to yanzu za ka je ka ce lalle ka shiga wani dan tsakani mai ɗan tangarɗa wato sujadar mantuwa a bace wacce take sa wato jin kana cikin tangarɗa ya zahabu al'umru fi tahsilih in ka ce kana so ka tattara matsalolin sujudar mantuwa kakaf da malamai suka yi magana a kai ka ce ka kara da su ka mallake su ka same su ka iya su yace to rayuwarka za ta kare akan haka ya zahabul umru rayuwa za ta tafi shekaru za su kare fi ta hasiliha wajen samar da abubuwan da matsalar su je da mantuwa ta kunsa a cikin littafin wala ya tamakkanu al-abdu min tafsiriha yace kai ba wani bawa da zai iya fayyace maka su daki daki dalla dalla bisa 100 fa alaikum an tahfazu usulaha dan haka ni umarni na da ku ina umarta ku da ku haddace tushen hadisan mas'alar sujjadar mantuwa su ne tushe wa tarbutu fusulaha wato tattara wato fasali fasali ko fage fage ko wato ɓarya ɓarya na abin da ya shafi ita sujjadar mantuwa ka tarkabu alaiha ma yaliqu sannan ku bi ta kan abin da ya dace ku bi ta dalilin wannan sanin tushen da kuma tattara wato fage fagenta wa tatrahu al-ba'i sauran abin da ba wannan tushen ba ba waɗannan abubuwan da kuka tattare na wato rassa rasa wato ɓarya ta ba to ku yi watsi da shi in ba haka ba sai ku rikici sai a waye gari kayi karatun da ya harki tsaka ka kasa ma sanin inda zaka sa gaba yace wa tatrahu al-baqi ku watsi da sauran an anfusakum daga yuwar ku sa hankalinku ko mai da hankalinku game da shi wa qalil qarafi to kun ga wannan yana nuna mana girman abu mahimmancin su zai zama tuwa ga abin da wannan malami ke faɗa akan faɗin da take da shi ba kaɗan bane yawan da matsalolin suke da shi ba kaɗan bane wa qala al-qarafi kuma malam qarafi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rahama yace inna taqarruba ila Allah ta'ala kusantar Allah madaukaki haƙiƙa kusantar Allah madaukaki bis salatil muraqqa'a da sallar da aka ɗinke barakarta aka yi gyaran kuskurenta almajbura wacce aka ɗora ta bayan da ta ɓalle sakamakon kuskuren da aka samu a cikinta idan arada fiha shakku idan kwanto ya bujiro a cikin sallar aula wannan shine yafi ka kusanci Allah da sallar da kai gyaran kuskurenta shi yafi min al-i'radi an tarqiha akan kace ka bujirar da kai daga gyaranta daga dinke barakarta wa shuru'i fi ghairiha fiye da a ce wato ka fara wata sabuwa ka bar wacce kai kuskuren ka ciki ba shine abin da yafi ba wal iktisaru alaiha taqaituwa akan sallar da kai kuskure kai gyaranta aiban kuma dai ba da tarqi'i bayan gyarawa da wato dinke barakarta aula shi yafi min i'adatiha akan a ce bayan kayi ta mai gyaran ka gyara kuma ka ce to barka sake wata wannan ba shi shine yafi ba ka bar waccan da ka gyara shi fi. me dalilin kamalan da kake faɗar wannan magana sai ce fa innahu min hajihu sallallahu alaihi wasallam to wannan domin wannan shine tsarin shi manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi in ya kuskure a sallah imantuwa to ba watsi ike da sallar isaki wata ba ita ike gyarawa kuma wannan da ya gyara wadatuwa yake da ita baya sake wata to kai ma ka bi wannan tsarin ka kusanci Allah da wannan shi fi. kun gwana yana mana muhimmancin sanin yadda za ka gyara tankin. wa minhaju ashabi kuma wannan shine tsarin da sahabbansa ma suka rayu a yadda manzon malamin su iko da su su ma da suka samu wannan ilimin akan haka suka tabbata والسلف ba'dahu ko هو salafu salihu ba'dahu haka na ma nagartattun bayi mabiyan wato su annabi sallallahu alaihi wasallama nagartattun bayi yan gaba gaba wanda mu yanzu yan baya ne akan su na kwaransu akan wannan tsarin suka tabbata bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ke kenan ka san yadda zaka gyara kuskuren sallah ka ko mantuwa idan kai abu ne muhimmi tunda Allah ya fi son wannan wacce kai kuskuren ka gyara akan ka sake sabuwa wanda irin wannan tunanin a sake sabuwar ina faruwa galibi ga wanda yake da jahilcin yadda zai gyara babanmu ya taɓa ba mu wani labari yake cewa wata rana an shiga sallah sai aka raka a biyu saura biyu da aka raka a ɗaya kai saura ɗaya da za ta haɗu tare da ita an gane a yadda yadda abin yake sujjadu ne guda biyu a kowace raka a aiko to sai aka yi sujjada ɗaya ta raka'a saura nawa saura ɗaya in za a yi ɗayar ya ake yi sai an zauna ko sannan a yi ta biyu to shi da ɗaya limamin da ya dago maimakon ya zauna don ya tafi sujada ta biyu sai ya miƙe an gane sai aka ce da shi subhanallah ma'ana aka ankarar da shi da ya dawo sai ya zauna in ya zauna shi gaba zai da zama a'a me zai yi sujada ta biyu sai aka ga zama ya tsawo sai aka sake cewa da shi subhanallah an gane ko kun ga tun aka masa subhanallah ana an kar da shi cewa sujjada fa zai tafi ɗaya iya miƙe kawai sai ce assalamu alaikum kowa ya tasa na tsaya kun ce subhanallah na zauna kun ce subhanallah ya kuke so in yi <laughs> an fahimta ko me ya jawo da da aka masa subhanallah sanda ya miƙe da ya da aka subhanallah to ya kamata ya ankara yace to yadda aka yi sujada da na ɗaya wata zan kawo in ma ya gagara fahimta sai ce me ya faru ne wannan magana da yi a cikin sallar dan gyaran sallar ba aibi ba ce saboda magana ta ta a gyara kuskure ta a samu daidai an fahimta sai su ce ai sujada ɗaya kai saura ɗaya shikenan sai a ci gaba to amma saboda bai da ilimin wannan mas'alolin kawai shi da ya fusata sai ya ce assalamu alaikum kowa ya tasa an fahimta ko to shine amfanin ka tsaya kai ilimin haka to ci gaba aka ce aslu mashru'iyyati sujudi sahwi tushen shar'anta sujadar mantuwa a sallah wal aslu fihi tushen yin sujadar mantuwa a sallah don gyara mantuwar da aka yi a cikin sallah ƙaunar rasuli sallallahu alaihi wa sallam faɗar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ya ce idan nasiya ahadukum idan ku ya yi mantuwa a sallah falyasjud sajdatayni to yayi sujjadu sujjadu biyu yayi sujjada sujjadu biyu kun ga da yace ayi sujada biyu umarni yayi to shine tushen in kayi kuskure a cikin sallar ka kai mantuwa kai ba daidai ba kai sujudu bi dan gyarawa saboda manzo ne ya umarni da haka kuma da ma aiko shi dai mana bayanin addini ya kuma yi abu na gaba thumma mudawamatuhu sallallahu alaihi wa sallama alaihi sai kuma dawwamar da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi akan yin sujjadar mantuwa haifu ya fa'aluhu inda ake aikata yin sujadar mantuwar kullama nasiya ma sujadu lahu duk sanda ya manta abin da ya cancanci a masa sujada a sallah an gaya da dawwama da kenan da maganarsa da aikinsa sun haɗu a kan cewar lalle in kayi mantuwa a cikin sallah za ka gyara da yin sujadu guda biyu in dai mantuwar da kai a cikin sallah wacce ta cancanci a mata sujadar mantuwa ce wa hududu zalika lahu alaihi salatu wassalam faruwar mantuwa kuma a cikin sallah game da shi manzon Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi da ya faru da shi wa hududu zalika lahu alaihi salatu wassalam faruwar mantuwa a cikin sallah da ya faru da manzon Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi min tamami lahi ala ummati ina daga cikin cikar ni'imar Allah akan al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikmali dinihim kuma yana daga cikin ni'imar cikawa al'umar annaba addinin su shi yasa sai manzon Allah imantuwa a sallah yi gyaran sallar li yaqtadu bihi dan su ma al'ummarsa su koyi da shi fi ma yashra'uhu lahum cikin abubuwan da ya shar'anta musu na gyaran sallolinsu inda sahu yayin da aka yi mantuwa a cikin sallah to wannan shine tushen da yasa ake sujudar mantuwa idan an yi mantuwa a cikin sallah saboda fadar manzo ce kuma aikin sa hikmatu mashru'iyyatu sujudi sahwi hikimar da kasa aka shar'anta yin sujudar mantuwa wanda abu ne yasa aka ce to in an yi mantuwa a sallah a yi sujjadu su gyara ma wannan mantuwar da kai ne hikimar sai aka ce laqad shara Allah subhanahu wa ta'ala haƙiƙa Allah ya shar'anta haƙiƙa Allah tsarkakakke madaukaki ya shar'anta sujudar sahwi yin sujjadar gyaran sallah yin sujjadar mantuwar da aka yi a sallah fi salati a cikin sallah jabaran laha dan dora ita sallah saboda in kai kuskure a cikin ta ta samu karaya to aljabur shine gyara karaya jabaran laha dan gyaran karayar da aka samu a sallah wa irghaman lishaytan dan kuma cunkusa wa shaytan haushi dan turmutsa hancin shaytan alla'in tsinanne arrajim wanda Allah ya jefe shi ile santa shi daga rahama saboda shi dama so yake ka samu matsala a sallar kamar yadda shi ma ya samu matsalar ya ƙi ba Allah ya yi sujada ga annabi Adam to saboda haka duk wanda ya samar da sujada gyaran sallah a daidai lokacin ya wato gyara ya ɗora kuskuren da ya faru a cikin sallarsa a kuma daidai lokacin ya cinnawa ya cinkusa wa shedan haushi shi ba haka ya so ba to na daga cikin hikimomin da yasa aka shar'arta mana wato ainihin yin sujudar mantuwa a cikin sallah mahallu sujudi sahabu a daidai inda ake yin sujjadar mantuwa in kai mantuwar kada so ka gyara mantuwar da kai da yin sujjadin guda biyu a daidai ina sun sujjadin za ka yi su na gyaran an fahimta ko za ka ce wa aswabu aqwalil ulama mafi dacewar zantuttukan malamai fi tahdidi mahalli sujudi sahwi wajen iyakance inda za a yi sujjadar mantuwa huwa alqawlu bit tafriq shine maganar da take rarrabewa bayna ziyadati tsakanin a samu ƙari da mantuwa a sallah wan naqsi da kuma a samu rage a cikin sallah idan ƙari ne kuskuren da kai mantuwar da kai ƙari kai a sallar to akwai inda ya kamata kai sujjada idan ragi kai a mantuwar da kai a sallah akwai inda ya dace kai sujjada to wannan magana ita tafi a maganganun malam wa baina shakki at taharri haka na kuma magana mafi dacewa cikin maganganun malamai ita ce maganar ta cewa akwai bambanci da kai ko kwanto a cikin sallah amma kana hasashe da kirdadan abin da kake ga shine a cikin sallah wa shakki al bina'i alal yaqini da kuma kai kokwanto ka gina akan abin da kake da sakankancewa a kansa wa yadda hakan yake idza kana fi naqsin idan mantuwar da mutum yayi a sallah ta shafi ragi ce ka tarki hudul awwal kamar mutum ya bar yin tahiyar farko a sallah mai raka'a hudu sai ka tsallake tahiyar farko baka yi ta ba yakunu qabla salam to sujudin da kai guda biyu na gyara wannan tsallake tahiyar da kai kafin ka sallame sallah ake yin su in ka je karshen sallaka kafin ka ce asalamu alaikum a sannan ya kamata ka yi su litattimma bihi salat domin sallar ta ka ta cika da wannan sujudin guda biyu da kai a cikin sallar kafin ka ce asalamu alaikum ka yi rage a cikin sallar ka na tahiyar to kan ka fita daga cikin sallar da cewa assalamu alaikum to a sannan ya kamata kai sujudu guda biyu su je su koma gurin da baka tayi can ba su toshe an fahimta yace haka ya kamata a ce ai wa idza kana min ziyadati amma in mantuwar da kai a cikin sallah ta sa kai ƙari ne ba rage kai ba ka raka'a kamar ka ƙara raka'a sallah raka'a biyu Da da kai biyu maimakon ka zauna sai ka tashi ka karo ta uku sai da ka zo su jira ta binta sai ka ce a, ah, ai na mazan na miƙe zuciya ka ta daya maka kenan na ƙara raka'a guda an fahimta ko kamar a sallar asuba maimakon biyu yi uku ko a sallar magarba maimakon kai uku sai kai hudu sai shi to a irin wannan mantuwar da ta sa kai wannan kuskuren a sallah lam yujma fi salati na ziyadati ba a haɗa ƙari biyu a cikin sallah kai da kai ƙarin raka'a kuma ka so kana so za ka yi sujadin gyara ta sai kuma ka yi su a cikin sallar kafin kai sallama an samu ƙari akan ƙari an fahimta yace ba haka yafi kamata bal yakunu sujudu ba'da salati a a irin wannan kamata ya sujudin ka zama sai ka ce assalamu alaikum to sai ka yi su shine ka gyara wancan kuskuren da kai na kare a cikin sallar ka bayan ka ce assalamu alaikum sai kai iji ishare ma wancan karin amma ba ka karo shi a ciki ba kafin ka sallama kuma ma kare ka an fahimci bayanin nasa wa kadhalika idza shakka haka na idan wanda yake sallah yayi kokonto a cikin sallar wata taharras sawab amma sai yayi kirdado yayi hasashen abin da yake daidai fa innahu atamma salatahu to a haka ya cika sallar sa kenan tunda yayi kintacen abin da yake ganin shine daidai ita tabbata aka to kenan sallah ta cika fa yakunu sujudu kenan sujada a irin wannan in zaka gyara saboda kokonto ya zuwa shige ka amma dai ka na ganin cewa abin da yafi zama daidai da zuciyarka ta fi nutsuwa da shi shine kaza kake kai ka tabbata akan to sujada ta zama a da salami bayan sallar wa amma idza shakka amma in mutum yayi kokonto a cikin sallarsa walam yatabayyan lahu rajihu amma abin da yake mafi rinjaye bai bayyana gare shi ba ya kasa tantance raka'a biyu ko uku ya tsaya a tsakiya ba zai iya cewa biyu bace ba zai iya cewa uku bace sabanin wanda yake ganin kai shi biyu ce to in ya ya nutsu ya ji cewar a eh, biyu ce to kenan daidai ike tafi shi yasa to dan ya kawar da wannan kokwantan sai ya yi sallama zai su jidin sa amma idan ya zamanto a'a ya zo ya tsaya ya cirko cirko raka'a biyu ce uku ce ya kasa rinjayar da uku ya kasa rinjayar da biyu fa innahu yabni ala al-yaqin to anan zai gini ne akan tabbas to inda ana kokwantan biyu ko uku to kana tabbacin biyu ke amma ba kar tabbacin uku an fahimta to zai gini akan tabbaci wa huwa al shine mafi karancin min huma daga cikin kokwantansa da yana tsakanin uku ce ko biyu to sai bata biyu ce to in haka ta faru wa yasjudu qabla salam sujjadin da zai na gyaran wannan kuskuren da yi kafin ya sallama ya kamata ya yi su wa inna siyal musalli amma in mai sallah yayi mantuwa fa naqasa shay'an min salati sai ya rage wani abu na sallarsa kamar zaman tahiya da muka yi misali da shi da a sallah mai raka'a hudu sai ya manta tahiyar farko wa zada shay'an fiha kuma sai zo kuma yin ƙari a cikin sallar kan ya gama kuma sai ya sujada uku a raka'a ƙarshe mai kwan raka'a a sujada biyu da ake kun ga ya rage tahiya ya ƙara sajjada a lokaci guda duk kuskure ya bi ya faru to a irin wannan yace sajada qabla salam in zai gyaran wannan kuskuren na rage da ƙari da i a cikin sallah ɗaya to sujjadin zai ne kafin ya sallama suna gyaran sallar li'annahu domin yadda abin yake yugallabu janiban naqsi ana rinjayar da bangaren tawaya ne ala janibi ziyadati akan bangaren ƙari in an tashi gyaran sallah in ƙari da rage ya faru a cikin sallah ɗaya to rinja da bangaren rage ake a yi sujadu kafin sallah walau qaddama sujud al ba'di to kuma da za a yi rashin sa'a mai sallar da ya kuskure a cikin sallar sai ya mantuwa kuma ya zamanto cewar sujada ba'adi ya kamata yi ma'ana sujada bayan ya sallame shi ne za su zama masa gyaran sallah in ya ƙari kenan ko ya ƙari a sallah muka ce to ga kamata zinsa na gyaran sallah su zama bayan ya ce assalamu alaikum to sai aka rashin sa'a wa su sujudul ba'adi wannan su da zai bayan sallama sai ya gabatar da su ya jawo su an mahallihi daga wajen da ya kamata ya yi su bayan ya ce assalamu alaikum da kabbala salamu sai ya sujudin kafin ya sallama aw akhara sujud al-qabli ko kuma aka rashin sa'a mutum rai wato an rage yayi ya cire tahiya ta farko ya yi rage muka ce in zai gyaran ka da sujadubin da ake gyarawa zai ne kafin ya ce assalamu alaikum ko shi to sai aka rashin sa'a sai wato ainihin ijinkirta yin su a cikin yin wato anin. sallar tasa bai riga ya yi su kafin ya sallama ba ya sallama ba amma hali ya dauke su daga wajen su fa sajada ba da salami sai ya mai da su bayan sallama da ko zai yi su kafin sallama ajiza abu zalika sallasa ta isan masa ba za a ce ta baci ba kayi mantuwa kayi rage a sallah kamatuwa yake sujjadu biyu kafin sallama sune gyaran sallah ita ba su da dubin sai ka manta ba ka yi su ba sai da ka ce assalamu alaikum sallah ta yi an fahimta ka yi ƙari a sallah gyaran su da su da ake na gyaran sallah kamata ya zama sai ka ce assalamu alaikum za ka dubin gyaran sallah sai ka manta sai ka da dubin kafin ka ce assalamu alaikum sallah ta yi ba za a ce ba ce ba an fahimci bayani na to to abu da zai biyo baya shine magana akan hukuncin ita sajjadar mantuwa kuma anan ya kamata mu tsaya saboda mun raba littafin biyu mun yi rabi in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mai rabu ka kuma sai ka je bayan mun gama sai ka bi daga bango zuwa bango dan maimai Allah ya samu dace biran sallar da raka hudu da ya samu kanta a cikin hukunto ta cewa ya yi raka biyu ko raka uku ya riga da cewa raka biyu ya riga da raka biyu amma cikin biyu na tunanin cewa raka biyu ko raka uku kawai sai mata ya zama tafiya da zai ke ko raka uku da biyu zai jira ko kuma su da kai ba zai jira ba wannan karatun fa mun yi shi yanzu yanzu waye zai ba shi amsa na zai sujjada biyu bayan sallama zai sujjada biyu bayan sallama saboda an ce dauki wanda yake mafi karanci tunda kokwancansa tsakanin biyu da uku ne to akwai tabbacin biyu uku ce ba a tabbas an fahimta aka ce ita mafi karancin ya dauke ta to in ya dauke ta to a matsayin kamar sallar cike take bai samu matsala ba to ko in sallarsa cike take in ya zo da biyan bayan ya tahiya ya zo da biyan sallarsa ta gama cika cik to in zai su sujadin gyaran zai ne bayan ya sallar a kwarar kuwa ai ko kwantan ya samu da ba ka samu kanka tsaka yawwa sanin wannan yana da matukar muhimmanci saboda bai kamata ma ce liman yana limanci bai san wannan nan sai a irin ta limamin da na bada labari na'am eh. ya ce mutumin da i sallah ya idar limami shi ne nace mutum ne zo aka sallah a masallaci aka gama sai yake so zai nafila ko sai zo inda liman yake tsayawa ya mutane jagorancin sallah gurin liman o shi limamin kansa bayan ya idar da sallah an gama ya san cewa yanzu ya gama sallar magariba da mamunsa sai kuma ya sake tsayawa a nan gurin da ya masa sallar sa sai ya kabbara ya kama nafila an fahimta yace ya wannan sallar sa ta yi ta nafilarsa illa abin da malamai suke cewa yana da kyau a ce in kai sallar farilla kakkai nafila a gurin sai ka sauya guri dan a fahimci cewa waccan fa da kai ka kammala ka tabbatar da cewa ka fita daga cikin ta yanzu wata ce kake ka ɗauka cewa liman yana yin ƙarashin sallah ma masa sun ƙibinsa an fahimta amma inda karatu duk ma ba za a kawo wannan fahimta yawa sannan tambayar ta bi da i ko kake cewa limami ne yake karatun sallah sai ake samun tsallake ya gama fata ras lafiya lau ina kama inna anzalnahu fi lailatul qadr ko me zai ci gaba wa ma adraka ma lailatul qadr me ko ce wa ma adraka ma lailatul qadr sai lailatul qadr khairun min alf shahr ya tsallake wa ma adraka an fahimta ita ta irin wannan sallah ai tunda fatiha ta samu garai sura kuma aka samu tsinta na cikin ayoyin to sallah ta yi saboda ko aya ɗaya ka samu a sura sura ta sa da a ce yana gama karanta fatiha sai ce inna anzalnahu fi laylatil qadr dama nan ya haddace shi Allahu akbar sallah ta yi an gane ko to dan ya tsallake wata aya ba za ta sallah ce yawa eh idan mamumin an abin nan shi bai gane abin da mamumin da an karar da shi ba eh. zai iya jira ya ce menene ya faru ba shi ne abin da na faɗa ɗazu dama na ce idan limami izinci kansa ya yi mantuwa amma da aka yi masa tasbihin a an karar da shi mantuwa da shi bai ma iya san me ba to zai iya cewa da mamansa me yake faruwa ne ba ma sai ya waiwayo ba dama ina kallon da su ce me ya faru ne suka ce ai raka ɗaya kai sai ka zauna mai ka ciko ɗaya su zama biyu sai ce ai to sai ya miƙe ici ko ɗayar sannan suka zauna suka tsaya sannan suka kammala sallar su to wannan maganar da suka yi da shi da su ba za ta illata sallar su ba saboda sun yi ne don su samu maslaha da tsayar da sallar gyararriya sai sun je ƙarshe tunda an yi maganganu sai a sujadu a bayan gama gyaran da aka yi sai ya share wannan maganar da suka yi da kuma wato ainihin kuskuren da aka wato saboda haka ta taɓa faruwa da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sallah a zahar sai raka'a biyu kawai sai ce assalamu alaikum ba gama tafiya ta farko sahabai suka yi jungun jungun a ah, yaya kuma raka'a hudu ta dawo biyu irin su abubakar siddiq irin su umar faruk manyan sahabbai sai manzo ya musu kwarjini a kan su ce da shi raka'a biyu fa kai kai sallama sai wajen sahabi da ake cewa da shi zulya da ne sai ce manzon Allah ni sallan nan da muka yau ta azhar rage muka samu ne yanzu a sallah ta dawo biyu ko mantawa kai sai manzo ya ce a ah, shin wai abin da zulya sai ya ce ni dai a sani na ji manzo ni ban manta ba sai dai dai sallah kuma ba a rage muku sallah sai zai dai ne ce ai kwaɗe ya fa in dai kana jin cewa daidai kai kai raka a hudu kai to ba hudun kai wani da kai wani sallah bi kai mana tunda ba a rage ba to ka manta to da annabi ya ga an ja sai juyo kan sauran sabai ce wai abin da zai ne yake faɗa ku haka ne suka ce haka aka yi manzon Allah raka abi kai mana har wasu sun kama hanya za su fita in ana sai assalamu alaikum su kama hanya sai ce ku dawo ku dawo sai suka dawo kaga an samu maganganu na yadda za a shawo kan yadda za a yi gyaran sallah da suka dawo sai manzo ya kabbara suka yi kabbara sai aka sake zuwa da raka'a biyu da suka rage ba a yi su ba da aka gama sallar aka ce assalamu alaikum sai kuma sake sun kuyawa wa suje da gyaran sallah daya aka yi tasbihi idawo ya sake komawa bayan ya zauna tsakani ya kuma yin wata aka yi tasbih idawo sannan ce assalamu alaikum wannan jidubin da muka yi na ƙarshe ba mun yi sallama sun je sun share mana maganganu da muka yi na tattauna da zamu kamo zaran yadda za mu gyara sallar an fahimta yawwa tabbatar baka zo ba sannan muka fara yawwa ya muka ce ya magana da mafificiya ba a yi akwai wacce take cewa ana yi amma ba ta tafi inganci ba magana na ana yake cewa wasu za ga su masallaci bai cika ba amma yana can baya ina su sallah kuma wannan masallacin yake bi malamai suna cewa idan hanya ta raba tsakani to ba sallah yake ba idan gure yake kuma malaman da suka faɗi ne ce lalle ana buƙatar wanda zai bi limami sallah ta jam'i ya zama sahu ya zo inda yake fashi na wata uwa duniya limai na wata uwa duniya sauran mamu suna wata uwa duniya musulunci bai zo da haka in ba inda za ka bi sallar ne ka kaf ko ina cika sai can ba inda za ka tsaya ta wani wani abu ne daga amma inda da za ka zo cikin sahu sahu ya isa inda kake to bai halatta kai bi sallah kana can wani guri limamin kai na can wata area da irin wani za ka baraga da ake samu wani lokaci sai mutum ba an dago bai san an dago ba an tafi bai san an tafi saboda ya zama an sa wasa a sallar Allah ya samu dace mata da suke ce suke bin sallah a cikin gida ya ce to kamar mata da suke bi a cikin gida mun taba ba da wannan fatawa ko muka ce su ma galibi dima sariya suke a ɗauke wuta ta jingun jingun shin yanzu ne mamun ta sallama ko bai sallama ba ya yi sujada ko bai sujada ba ya ɗago ko bai ɗago ba ci gaba za ta yi kusa sallama za ta ta fara tata a je ma ba a ɗauke wuta ba na ba da misali na ce idan ya irin wannan abin da yake faruwa na sujudar mantuwa da muka ko an yi raka a ɗaya an yi ta biyu zai zauna ta hiya sai bai zauna ba sai ya miƙe bata san an ce subhanallah ya yi kuskure ba ya miƙe yan cikin masalaci duk sun miƙe saboda liwam ya miƙe tunda bai dawo ba mai yiwa sai an je ƙarshe zai sujada da ake guda biyu kafin a sallama ta je ta gyara masa wannan tahiyar da bai ba ana cikin karatu na raka ta uku da ya ce Allahu akbar ita tana can tahiya take yi ta san biye akai da ya ce Allahu akbar ta ce za ta kuya ai za ta taso ko su kuma sun yi mai ruku'u da ya ce sami Allahu liman hamidahu sai kuma ka ta sa hannu aka ha sami Allahu liman hamidahu shi akai haka kaga baragada zai sau da haka a tsarin addinin musulunci ba tsara haka shi yasa su sahabbai lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama in za su bi jami'in sallah matan ma masallacin manzon suke zuwa su suna sahun baya sahabbai maza suna sahun sahu sahun gaba an fahimta ko ba wai a wata uwa duniya suke bi ba su sahabban mata suna wani guri manzo da sauran sahabbai maza suna wani guri a'a a masallaci ɗaya suke suna ganin abin da manzo yake kamar yadda maza suke da سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك